وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ikonsa da rahama sai ba mu ikon sake haɗuwa a cikin wannan masallaci namu mai albarka domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad littafin babban malami na duniya cikin magabata na kirki Al imamul bukhari Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahama Allah ya gafata masa in ba manta ba karatunmu da ya gabata a satin da ya gabata mun kwana wato babin da ke magana akan wato haƙuri akan cutarwa babin da ke magana akan haƙuri idan aka cutar da kai na'am yau kuma za mu tashi babu islahu bai ne babin da ke magana akan sulhuntawa tsakanin mutane babin da ke magana kan mahimmanci wato jama'a idan suka ga baraka cikin 'yan uwansu musulmi a haɗa wasu masu hankali su ce su zama da su a gyara ko? na kinan za mu tashi babu idan ka rabta lirajilin kuwa laka musaddikun babin da ke magana a kan ka shiga mutum ƙarya alhali ya ɗauki gaskiya gare ka kana ba shi labari na shi ya ɗauka gaskiya gare ka alhali kai baka da gaskiya makaryaci ne to me matsayin wannan a musulunci me munin wannan al'amari kenan idan kana tare da mutum wanda yake wannan mutum abinda ba a so a musulunci ka to ka ba mutum labari shi ya ɗauke ka mai gaskiya alhali kai ƙarya kake mutum na ya ɗauke ka da muhimmanci ya ɗauke ka da mutunci kana ba shi labari yana gyaɗa kai alhali kai ƙarya na haka irin wannan yaran muni ga addini kwarai da gaske kuma abin zai faru nan gaba girman ka faɗuwa zai wallahi nan gaba girman ka faɗuwa zai to shi ga imamul bukhari ya kawo wannan babin da ya gwada mana muna abin nan yace haddathana haiwa ibn shuraihin qala haddathana baqiya an dubarata bin malik al-hadrami an abdurrahman bin jubair bin nufayr anna abahu haddathahu anna sufyan ibn usayd al-hadrami haddathahu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu ya ji manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kaburat khiyanatan wato ha'inci cin amana ya girma cutuwa ta girma an a haka hadisan ka ba dan uwanka labari da wani labari huwa laka mufaddiqun shine mai gasganta ka ya dauka abin da ka faɗa mai gaskiya na wa anta lahu kadib amma kai makareci na gare shi manzo Allah ya ce cin amana ya girma yanzu za ka ba mutum labari ya ɗauka gaskiya na don abin da ya sa aka ce amana ya girma shi ya ɗawa zai yi wa zai zai faɗa ma wani wa gaba ne gaɗi shi za kana ganin malaman hadisi suna cewa haddasa ni man a fi bihi wanda ni amince ma ya bayan labari malaman suna da wannan siga sai suke wanda ni amince ma ya bayan labari ya faɗa mini to yanzu kai za a dibi amincewa kai girmanka da matsayinka za a diba sai amince mu wanda ka amince ma labarin da ya ba sa sai a dauka to kaga in ƙarya na daga nan an samu matsala da kai da wancan don an roshe ku gaba ɗaya to shi yasa ƴan uwa musulmi in zamu ba ƴan uwa mu labura mu tsaya mu binciki laburan da a gaskiya ko za ka tura mutum wani abu da ka gani cikin whatsapp ko cikin facebook ka ganai kamin kai shi yarin ne ka tura ma wanda haka son ka tura ma ka tsaya ka bin gaskiya abin wallahi nan jama'a ana ana ana bashe mu da yawa so da yawa aka bashe mu sai mu ga labari ya dauki hankalin mu sai mu tura ma wasu ko da muka turawa can bayan kwanaki biyu uku sai sai bayan labarin ga ce ba gaskiya na sai ga abun ba gaskiya na akwai wanda ya turo min labarin mutuwar wani wanda na riga na san shi kuma mutunan gare su mun labarin ga na amince mai na riga na yadda shi ko bayan kwa sai bayan kwanaki sai an ka ce ai mutunan nan lahiya ya wala bai mutu ba ko ciwo bai taba yi ba kaga ga na an bashe ni duk wanda ka hulɗa da su na tura don su yi mai addu'a amma haka daga baya sai bayyana ba hakan nan to ire-iren waɗanda labura suna da haɗari ƙwaye da suka sa wata sai ka ji kamar dai ka ajiye wayar ka bar duk wannan lura gaba ɗaya ka wuta maka ko ba gaskiya ba saboda ƙarya za ka yi yanzu girman ka na zubewa wajen wasu su sauraka yan uwa musulmi duk labarin za ka ba dan uwanka wanda ya amince maka kaka ba shi labarin ƙarya faɗa mai gaskiya manzo Allah ya ce cin amana ha'inci cutuwa ta girma ga inda mutumin da ya ba dan uwansa labari shi wanda aka ba labari gaskiya ya ɗauka alhali shi ƙarya na ya kai ubangiji Allah ya kare babu la ta a haka sai an fataklifaku babin da ke magana kada ka wa ɗan uwanka alƙawalin wani abu ka sa'a mai kada ka ce wa na yi ma alƙawali gobe ka so ka ansa gobe nan ta yi baka bashi ba babu uzurin kun babu dalilin komi ka sa'a ka kaya ka duk wani mutum da kawai alƙawali ka ce yan anjima ko gobe ko bayan kwana biyu to kada ka sa'a masa kenan wanga babi abin zai karantar da mu kada ka sa'a wa dan uwanka alƙawali ko mutum guda ko mutum biyu ko matakka kada kai mai alƙawali ka sa'a masa حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المهاربي عن ليث عن عبد الملك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace la tumari akhaka kada kai jayya dan uwanka kada ka jaya da wala tumazihu kuma kada kai mai wasa ta bananci wala ta idhu mau'idan kuma kada kai masa wani alƙawali fa ta khalifahu ka sa'a masa kenan wannan hadisi ya dauke da umarni guda uku la tumari akha kada kai jayya dan kada ka da kada ka ce abu ga yadda yake shi ko ce a'a kada ka yaka in ya faɗi ka ce an ya abun haka yake ko in ya ce ƙwarai da babu ko ya bayya ka shi jayayya ta mutu jama'a ina fatan mun gane magana kuma wannan yana jan hankalin mu irin gardama ta addini to da yawa wani ka kiranta ya ce da Allah malam mun yi gardama da wani ya faɗi ni kun ce a'a mun yi gardama tsakanin mu amma haka dai mun ka tashi da Allah malam da yi da shi wa'an da gaskiya kaga sai suka damu ko kare ko kai jayayya ko kare da ya kamata lokacin da kai jayayya ku ce to kowa ya kashe wuta ya aje makamai ne ku tambi wanda wanda ku ilimi wanda ku sani